Luka Sura ashirin Wata rana Yesu ya shiga haikali yana koyarwa yana kuma wa'azi labari mai daɗi ga mutane, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa tare da shugabannin jama'a suka zo suka ce masa, Gaya mana izinin da kake da shi, da kake waɗannan abubuwa, wa ya baka izinin? Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, ku gaya mini, izinin da Yohana ya yi baptizma da shi, Allah ne ya ba shi, ko kuwa mutum? Sai suka tattauna a junansu, suna cewa, Idan mun ce, daga wurin Allah ya zo, zai ce, Don me ba ku gaskanta shi ba? In kuma muka ce, daga mutum ne, yawa mutanen nan za su jajjafe mu da duwatsu domin kowa ya yarda cewa Yohana annabi ne. Domin haka suka ce masa, Ba mu san inda ya fito ba. Sai Yesu ya ce musu, Ni ma ba zan faɗa muku, ko da wani izini nake yin waɗannan abubuwa ba. Sai Yesu ya gaya wa mutane wannan misali, ya ce, An taɓa yin wani mutumin da ya yi gonar inabi, sai ya ba da shi ayarta ga waɗansu manoma. sa'an nan ya tafi wata ƙasa ya kuma daɗe a can, da lokacin girbin innabin ya yi, sai ya aiki wani bawansa ya je wurin waɗanda suka karbi ayar gonar, ya karɓo masa waɗansu ’ya'yan inabi daga gonar, amma ’yan ayar suka yi masa duka, suka sallame shi anu ofi. Sai mutumin nan ya sake aikan wani bawa, amma waɗannan ’yan ayar suka yi masa duka shi ma. suka kuma wulakanta shi, suka sallame shi anu ofi. Har wa yau, mutumin ya aiki wani bawa na uku, shi kuma suka yi masa ciwo, suka jefa shi waje. Sa'an nan, mutumin nan mai gonar innabin ya ce, Yanzu me zan yi? Zan aika ɗana, wanda nake kauna, na san lallai za su ba shi girma. Amma da ’yan ayar suka gan shi, suka ce wa juna, Aha! ga wanda zai ci gadon gonar, bari mu kashe shi, don gadonsa ya zama namu. Sai suka wurga shi a bayan katanga, suka kashe shi, to, me kuke samani mai gonar nan, zai yi da yan ayar nan, zai zo ya hallaka yan ayan nan, ya ba waɗansu hayar gonar. Da mutane suka ji haka, suka ce, Allah ya sauwake. Amma Yesu ya dube su ya ce, menene nufin wannan aya a cikin rubutacciyar maganar Allah? Dusen da masu gini suka ki, shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini. Duk wanda ya fadi a kan wannan dusen zai halaka, kuma idan dusen nan ya fadi a kan wani, zai nika shi ya zama kamar gari. A nan ne malaman koyarwar Musa da manyan firistoci suka so su kama Yesu, domin sun gane cewa ya yi wannan misali a kansu ne, amma sun ji tsoron mutane. Sai suka nemi hanya, suka biya waɗansu mutane su yi kamar su masu kirki ne, suka aike su ne su sa wa Yesu tarko da irin tambayoyin da za su yi masa, da nufi su ba da shi ga iko da kuma hukuncin mai mulki. Waɗanda aka aika kuwa suka tambayi Yesu, suka ce, Malam, mun sani cewa maganarka da koyarwarka gaskiya ne, mun kuma sani ba ka nuna bambanci, kuma kana koyar da hanyar Allah cikin gaskiya. To, kana gani daidai ne mu biya wa kaisar haraji, ko a'a? Amma Yesu ya gane wayonsu, sai ya ce musu, Nuna mini dinari, hotonwa da sunan wane ne, a kansa? Suka amsa, Na kaisar ne. sai ya ce, To, sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. A nan kuma suka kasa kama shi da magana a gaban mutane, sai suka yi shiru suna mamakin wannan amsar da ya ba su. Sai ga waɗansu sadukiyawa waɗanda suke cewa, Wai babu tashin matattu, sun zo wurin Yesu, suka ce, Malam, Musa ya rubuta mana wannan umarni cewa, Idan mutum ya mutu ya bar matarsa ba ‘ya'ya, ya kamata ɗan uwansa ya aure ta domin ya samo masa ‘ya'ya. To, an taɓa yin waɗansu mutane su bakwai, duk 'yan uwan juna, babban ya yi aure ya mutu ba yaro, na biyun ya aure matar ya mutu ba yaro, na ukun ma haka, sai ya zama dukansu bakwai ɗin sun aure macen nan. amma sai suka mutu babu ’ya'ya, a ƙarshe kuma ita macen ta mutu. To, a tashin matatu, matarwa za ta zama, gama duk bakwai din sun aure ta. Yesu ya ce musu, A zamanin nan, maza suna aure, ana kuma ba da mata ga aure, amma waɗanda za su cancanci tashi daga matatu, su kuma zauna a zamani mai zuwa, ba za su yi aure ba. ba za a kuma aurar da su ba, gama baya yiwuwa su sake mutuwa, saboda za su zama kamar mala'iku, za su kuwa zama ’ya'yan Allah kenan, saboda sun tashi daga matatu. Ai, Musa ya kuma nuna a fili cewa waɗanda suka mutu za su tashi, a labarin karamin itacen da ya ci wuta, ya yi magana a kan Ubangiji cewa, Shi ne Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, da kuma Allah na Yakub, shi ba Allah na matattu ba ne, amma na masu rai, waɗannan ya nuna cewa a gare shi kuwa mai rai ne. Sai waɗansu malaman koyarwar Musa suka yi magana suka ce, Malam, ka fara daidai. Daga nan kuma ba su yi ƙarfin hali su kara tambayarsa wani abu ba, Yesu ya tambaye su, ya ce, Yaya za a ce, almasihu ɗan dauda ne? Dauda da kansa ya ce a littafin zabura, Ubangiji ya ce wa Ubangijina, zauna a hannun damana, sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka. Dauda ya ce da almasihu Ubangiji, To, yaya kuma za a ce da shi ɗan dauda? Yesu ya gaya wa almajiransa a gaban mutane cewa, Ku yi hankali da malaman koyarwar Musa. su masu son sa manyan riguna suna yawo, masu so a gaishe su a kasuwa, masu so a ba su wuraren zama masu daraja a majami'u, da wuraren zama masu kyau a wurin biki. Su ne masu cin kayan matan da mazansu suka mutu, sa'an nan su yi doguwar addu'a don a gansu, ai, su za su sha hukunci mafi sanani.